Um, yau kuma ina son yi magana ne akan still mata ko kuma in ce 'yan mata matan aure samari da kuma mazan aure ko um, wai me yasa yanzu mata muka ɗauki iskancin wai ina nema da saurayi ko kuma mijina ne amma ina zargin yana neman mata so ina son ki ina son in gwada shi sai ki je ki janga ƙawarki ko ki ɗauki numba ki bata ki ce wannan saurayi na ne ya ce zai aure ni ko yana son ya aure ni so ina son in gwada shi ga ko yana so na da gaskiya ce ba zai ba zai nema da wata ba sai ni an kai muku duka maza haka suke malama idan namiji ya ce miki ke kaɗai yake so sashi kawai a zuciyarki ke kaɗai yake so daga lokacin da kika fara tursasa kanki akan cewa lalle lalle sai kin san me yake yi kowane step ɗaya aji sai kin san me yake to wallahi kin haɗa kanki da wahala ko kuma in ce kin ɗoki numba ne sai kika ba mu ƙawarki akan wannan saurayina ne ki gwada shi watan ba za ki ji za ta ba baki shawara mm, mm, kar a yi haka watan za ta ce eh kin san maza na ne ai bari mu gwada shi kenan daga gwada wannan sai ka zo ka ji daga baya kin fara <laughs> ta kwace min saurayi kina mu waye kuka ta kwace miki saurayi ba ke kika bada numban ba ta gwada shi eh, ta gwada miki saurayi ga ko he cheat on you ko ba zai cheat na kanki ba an gaya ku ana wannan abun ne yanzu ba a yi idan kina so ki gwada mijinki ko idan kina son ki gwada saurayinki i guess ki samu wata hanya daban da za ki gwada mijinki ko kuma za ki gwada saurayinki akwai hanyoyi da yawa da za ki gwada shi amma kun ga yanzu ko yayi yayin kawa da Allah ba ni aron wayanki ba kuɗi a waya na zan kira saurayina ba fa a yi daga lokacin da kika kira shi in kina tunanin ke kin goge numba namiji shi kina tunanin ba zai iya kiranta ba don kin gama yadda da ita ko kuma ki kira daga kira kin kira kun gama waya da shi a gaban gabanta sai ki ɗoki wayanta ki ce gashi na gode kin bar contact ɗin ki a wayanta sun zo sun je sun ci gaba da kiran juna suna haɗuwa suna abubuwa ke baki sani ba daga baya when you find out you say that kawa tashi cheat on me and wannan single abun zai iya saki ki ɗauka all women are the same which is not the truth ko yanzu mutane matan aure fa yanzu fa an gama wayewa yanzu mace ba ta barin kawaye su dinga zuwa gidanta anyhow saboda namiji namiji ne mace ma mace ce yau kawarki ta zo gobe ta zo she dress sexy ta zo miki gida saboda mijinki yana nan ya ganta yau ya ganta gobe daga jibi sai in za ki tafi wani zan dropping ɗinki dama fita zan yi daga dropping a exchange number ko kuma da kanki ah ga number mijina ku za ki ta gisa ko kuma kin nemi a waya kiran ta number mijina ta ta zo tana kira daga can an zo ana haɗuwa ana an an fara soyayya ki baki sani ba daga baya sai ki zo ki ji zai yi aure zai aure miki kawar ke ka miki gida ta aure miki miji wace ce kawa sai ki zo kina kukan munafurci ai kawana wallahi ta cuce ni duniya da lahira ba zan yafe mata a gidan ku ake yafewa kar ki yafe mana wa ya jawo shi yasa aka ce ba show me your friend and I'll tell you who you are ki san da wani irin mutane kike zama sannan ki san wannan mutane da kike <sniffs> da wani suka waye bugara kin ɗebo kannanki kannanki kawai su zama su ne kawayen naki saboda yanzu ban mata fa ba abin yarda ba ne mazan ma ba abin yarda ba hakan na faruwa abokin miji ma yakan nemi matan miji balantana kawa kuke tunanin irin haka ba zai iya faruwa ba gaskiya be sensitive saboda i see nothing nothing allah sa na shekarar ne baka a waya ba zan ɗoki ba zan roki wayanki in ɗauka numban saurayi na in sa in kira ki ba ba na da wannan reasons din ba zan yi ba ba abin da zai sa in yi kuma yanzu an daina yayin ki zauna kina hira da ƙawayenki kai wannan gayen yana da kuɗi kin ga kuɗin da yake kashe mu <laughs> kin ga kuɗin da yake kashe mu wallahi yana kashe mu ai ya siya min kaza ya siya min kaza ya min kaza ya min kaza ba a kowace mace ake giya wannan bawo daga lokacin da kika fara kwaɗan yana kashe miki san mata akwai macen da za ta so namiji ne ba za ta so shi ba sai zai ta so shi dan abin da yake da shi saboda haka daga lokacin da kika fara cewa saurayinki yana kashe miki kuɗi ko mijinki me ma ya kai ki yi discussing akan saurayinki da kawayenki ga abin da yake faruwa tsakanin ku ga kudin da yake kashe miki ga abin da yake miki me ya kawo wannan magana this is your life and it's private this is your privacy me yasa zaki zo na kina taɗi kina hira akan ya kashe miki ya kashe miki kun ga waya shi yasa ba ni ina da wani abu gara in ce min ba ni wayan ki in yi abun baki ce min cire min password in cire duk abin da zaki shiga a wayana ki ga password sai ki ce ban da gaskiya na yadda ban ban da gaskiya waya na ne it's my privacy duk abin da kike so ki shiga bai wuce hoto zanda ki tura abin da zaki tura ba ki kallo ki game shikenan ba abin da ya kai ki shiga mun contact ba abin da ya kai ki shiga shiga mun whatsapp ba abin da ya kai ki shiga mun messages ba abin da ya kai ki so yanzu ma ku gani gaskiya wasu mata ma sun ma daina saving ma number samarin su saboda kawashe giya ce ba ni wayanki da Allah in yabu shi ke nan ta shiga dialect call ɗinki ta ga contact inda ya fi kiranki ko kuma kin saving number sauranki da romantic name shi ke nan ta hada ce number ta ɗauki wayar da can ta saving number ke baki sani ba ai ta zo ta kira shi ai wata ce mun taɓa haɗuwa ba za ta taɓa nuna ta san ki ba ba za ta taba nuna ba saboda menene kin riga kin ba su labarin yana kashe miki kuɗi wo so ita ma za ta je ta ci rabonta me yasa must you talk about your boyfriend and must you talk about everything that is happening between you and your boyfriend ba lalle ba ne abin da yake faruwa tsakanin ki da saurayin ki, abin da yake faruwa tsakanin ki da mijin ki, it's your own privacy ba magana ayyamin alƙawarin zai siya mu ta ya siya mu mu sai ki samu wacce ta fi shekara da shekaru tana neman miji bata samu ba kin zo kin bata naki a bliss saboda labarin da kike bayarwa ko kuma numban waya da ke bayarwa a gwada miki shi bayan da kuma kika iyayen ya auro ta kawo ta gidan baki bane mijin balantana ki ce lalle lalle sai kin sake ta haka zalika maza an kuma maza suna da wani abu fa budurwan shi ne fa amma da shi ya san ba auren ta zai ba zai iya ɗaukar numban nata ya ba mu wani abokin shi kai ma ka bi ke baki sani ba kina tunani you are the smartest person suna can suna abin da suka ga dama suna nan suna ta ta miki rayuwa ke kuma kina nan kina tunanin <laughs> kin haɗu da garuri baki san ke ce garan ba na san ba a taru an zama ɗaya ba and nobody is perfect amma we should be careful we should be careful we should be careful ba maganan zan gwada saurayina na kina son ki gwada saurayinki gwada saurayinki on your own maganan ina son in gwada mijina in ga whether he will cheat on me gwada mijinki on your own don't involve your female friend don't involve <laughs> okay na san akwai mutane da yawa da irin haka ya faru da su akwai su so they know the pains they've gone through ba a ba a yi wannan ma maza a yanzu ba a yin shi ne saboda haka be careful be careful ke mace ne you have many ways ki gwada shi ki mishi duk yadda zaki namiji fa namiji ne namiji in ya so zai abin da ya ga dama in ya so za in <coughs> wani abun ma sai ya so zaki san yayi suna auren mu su aje mu a gida kawai trust ba trust mata zai lot ki yadda da mijinki ki yadda da cewa yau in an kira ki an ce an ga mijinki da wata an ga saurayinki da wata an ga waninki da wata no matter who tell you that idan har a waya an kira ki a common friend na ga saurayinki fa da wata tell him that is my friend kawata ce shi kenan kin riga kin saka ta kunya gobe ba za ta kira ki ta ta miki irin wannan gulman ba ba ya kare ba amma daga an kira ki a waya na ga ki da wata a'a na ga mijinki fa da wata sun wuce ni a mota mijina to zai zo gidan ya sami ki zo gidan ya sami kin kashe shi ko kin yanka ki ci kin kashe ne ko kin yanka ki ci ba yanda kika iya ni namiji in ya ce zai abu zai yi ne saboda haka dan Allah mata mu gyara mu gyara ba duka aka taru aka zama ɗaya ba mata da mazan duka saboda haka dan Allah mu gyara